This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Zahar Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na rana yau Asabar 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Zahar da kanun labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wani bafalasɗine da take zargin yana da hannu a harin da Hamas ta kai mata na ranar bakwai ga watan Oktoba. Shugaban Ukraine ya ce shigar ƙasarsa cikin ƙungiyar tsaro ta NATO zai iya kawo ƙarshen zafaffen yanayin yakin da Rasha ke yi. 'Yan tawaye mayakan Siriya sun kwace ikon akasarin birnin Aleppo, birni mafi girma a karon farko. kanin labaran kenan a babu rahotanni kuma yayin da kudurin sabuwar dokar haraji a najeriya ya kai karatu na biyu masu sharhi sun bayyana damuwa akan nakasan da wasu yankunan arewa za su iya fuskanta sasussukan da suke da illa ga arewa suna da yawa misali bat ana nema a yi mata garan bawul yadda waɗansu jihohi kawai a kudancin ƙasar nan su ne za su yi moriya ba zai zama adalci ba kai kana sarrafar da abu kana kawo shi kano ko katsina ko sokoto ka saida in an zo ribar harajin da aka samu a tattara a maida ma yan kudi. sannan yayin da ya rage kasa da kwanaki goma a gudanar da babban zaben kasar ghana hukumomin tsaron kasan sun ce a shirye suke don tunkarar duk wata matsala da ka iya tasowa a lokutan zaben kowane lokaci idanunmu buɗe yake yadda oh. za a yi a yi zaman lafiya a Ghana. To wuri kamar lokaci kamar haka to eh, dama ba wai kwana muke yi ba amma to shi mu kara falkar da mu. A yau Asabar kamar yadda muka saba baba Yakubu makeri na nan tafi da shirin a dawo lafiya. kuma shirin na wannan mako zai dora ne akan tattaunawa da babban jami'in kula da ayyuka da na hukumar kiyaye haɗura a reshen arewa maso yammacin ƙasar ghana muhammad hashim sidi madani akan matakan da hukumar ke ɗauka yayin da ake tunkarar bukin kirismeti ga kuma babban zaben ƙasar na bakwai ga watan disamba lokutan da ake ake samun yawan hatsira a ghana sai kuma kaɗan daga ra'ayoyin da kuka aiko mana ta imel. amma tukunna za mu fara da shan labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe wani ne da take zargin yana da hannu a harin da hamas ta kai mata na ranar bakwai ga watan oktoba sannan kuma tana gudanar da bincike kan ikirarin cewa mutumin ma'aikacin kungiyar agaji ne ta world central kitchen kamar yadda ma'aikatan lafiya suka shaida a kamfanin dillancin labaran reuters cewa Akalla Falasɗinawa 25 ne aka kashe a hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai a zirin Gaza na yau Asabar, kuma akasarin waɗanda suka mutun a yankunan arewacin ƙasar ne. Hukumar tsaron farar hula ta Gaza ta kuma bayar da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin jami'anta a hare-haren da aka kai a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza. inda adadin ma'aikatan tsaron da aka kashe tun daga ranar 7 ga watan oktoba shekarar 2023 ya kai 88 kamfanin dillancin labaran falasdinawa wafa ya bayar da rahoton cewa ma'aikata uku na cibiyar bayar da agaji mai zaman kanta da ke amurka world central kitchen sun mutu a lokacin da aka kai harin kan wata motar farar hula a kan yunis da ke kudancin gaza ya zuwa yanzu dai cibiyar bayar da agajin bata ce komai a kan lamarin ba shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce shigar kasarsa cikin ƙungiyar tsaro ta neto zai iya kawo ƙarshen abin da ya bayyana a matsayin zafaffen yanayin yakin da rasha ke yi a wata hira da kamfanin dillancin labaran sky news ya yi da shi a ranar 29 ga watan nuwamba Zelensky ya ce a shirye yake da yarjejeniyar tsagaita wuta idan yankunan Ukraine da ba a mamaye ba sun fada ƙarƙashin kariyar NATO. Rasha ta mamaye yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014 ta kuma mamaye kashi 20 cikin 100 na yankin Ukraine tun lokacin da ta kaddamar da cikakkiyar mamaya a watan Fabrairun shekarar 2022. Zelensky ya ce idan har muna son dakatar da zafaffen yakin da ake yi muna buƙatar mu mamaye yankin Ukraine da ke ƙarƙashin ikonmu ta hanyar diflomasiya. Wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya soki biliyoyin dalolin da Amurka ke bawa Ukraine tun bayan da Rasha ta fara yaƙi a yankin. 'Yan tawayen mayakan Siriya sun kwace ikon akasarin birnin Aleppo birni mafi girma a Siriya a karon farko tun shekarar 2016 kamar yadda wani mai sa ido kan yankin Siriya ya bayyana a yau Asabar. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada da dakarun gwamnati da jiragen yakin Rasha suka kaddamar da hare-hare a wasu sassan birnin. Ƙungiyar da ke sa ido kan kare haƙƙin bil'adama a Siriya wadda ke da masu bincike a duk faɗin ƙasar da yaƙi ya daidaita ta ce ƙungiyar ƙawancen mayakan jihadi Hayat Tahrir al-Sham da ke ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Al-Qaida a reshen Siriya sun ƙwace ikon galibin birnin da cibiyoyin gwamnati da kuma gidajen yari. Gwamnan Aleppo da shugabannin 'yan sanda da na jami'an tsaro sun janye daga tsakiyar birnin a cewar masu sa ido. kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa majiyar sojan kasar ta ce mahukuntan kasar syria sun rufe filin tashi da saukar jiragen sama na aleppo da ma dukkan hanyoyin shiga birnin a yau asabar To kafin zara ta dawo ta karanto mana kashin labaran na biyu za mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. masu sharhi na nuna fargabar illar da amincewa da sabon kudurin dokar haraji da shugaba tinubu ya tura wa majalisar dokoki tuni dai kudurin ya kai matakin karatu na biyu a gaban majalisar dattawa da hakan ke nuna yiwuwar amincewa da shi wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu el hikaya ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton kudirin mai sassa hudu ya hada da rabon kuɗin harajin da ake tarawa ga jihohi bisa yadda ake samun kaso daga jihohin. Tsohon ɗan majalisar dattawa Ahmad Babba Kaita ya ce akwai sassa masu ma'ana a kudirin amma yankin Arewa ka iya samun ƙalubale. Sasussukan da suke da illa ga Arewa suna da yawa. Misali BAT ana nema a yi mata garan bawul yadda waɗansu jihohi kawai a kudancin ƙasar nan su ne za su yi moriya ba zai zama adalci ba kai kana sarrafar da abu kana kawo shi kano ko katsina ko sokoto ka saida in an zo ribar harajin da aka samu a tattara a maida ma 'yan kudu wannan ba adalci ba ne ba Dan jam'iyyar APC Garba a koma gona na daga masu matukar hamayya da kwadarin ta nuna matukar 'yan majalisa suka bari ya tsallake APC ka iya samun matsala a zaben 2027. Bayi da wani alfanu turkusar da arewacin Najeriya da gangan kuma abin da yake ba mu takaici 'yan arewa da suka haɗa kai da fata sai an yi wannan abu. In ka ji biyu din mutane yanzu daga alhamis nan zuwa juma'a a arewacin najeriya ga baki daya wannan abun ya fi ma na tallafin mai zafi da kona mutane zuciya to za zo ne sannan jam'iyyar a gagare ta ba laifin da PDP sai lokacin Jonathan bai kama kafan farfarcin wannan ba amma in sun manta ya aka yi sallan jam'iyyar PDP APC za ta iya samun matsala don wannan zabi mai zuwa kenan APC idan ta tafi da wannan kudurin ma babu ita a arewacin Najeriya a arewaci dai mai hankali babu ita a arewacin Najeriya Masanin tattalin arziki a Abuja yushe Aliyu ya ce ba mamaki in jama'a suka nuna damuwa don rashin ganin tasirin wasu kudurori a ƙasa. Tattalin arzikin jihohi waɗanda suka fi masana'antu da tattara haraji suna ganin akwai ci ma zaune saboda haka suke son a sa hannu a wannan haraji saboda harajin da ake tattarawa a inda masana'antu da wutar lantarki ta fi aiki su tattara waɗannan kuɗaɗe kaga kenan cewa haɗaka da ake da shi a matsayin Najeriya wajen har hada kudaden haraji da rarraba su zai sha bamban wanda kuma zai cuci jihohi waɗanda ba su da karfin tattalin arziki da masana'antu. Mai ba shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Kabir Masari ya nana ta cewa gwamnatin Tinubu ba ta da wata bahaguwar manufa ga yankin Arewa. Ainihin minista na tsare-tsaren kasafin kuɗi wanda duk naira da za a kashe a Najeriya sai ya shine zai ta rubuta ta ce ga yadda za a yi da ita tsohon gwamnan jihar kebbi dukkan abubuwan da kake nema dai ni ina gani mutumin nan ya yi mana so ya ba mu shugaban majalisar tarayya sannan mataimakin shugaban majalisar dattawa so me kuma ake so a yi mana illa banda mu mai da al'amuranmu ga Allah mai ta addu'a mu gyara tsakaninmu da Allah mu rabu da 'yan taɓare. Majalisar dokokin ta goma na samun sukar zama mafi miƙa wuya ga sashen zartarwa ba tare da cizawa da hurawa ba. Nasura da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To gaida na El Hikaya da wannan rahoto. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC sannan ana iya bibiyar mu ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook X wato Twitter a da da kuma Instagram ga zahara da sauran labaran duniya. A yau ne kasar Georgia ta ce an kama mutane 700 a zanga-zangar da aka yi ta kwanaki biyu sakamakon matakin da gwamnatin kasar ta ɗauka na jinkirta tattaunawar shiga kungiyar tarayyar turai sakamakon rikicin da ya biyo bayan zaben kasar. al'ummar yankin da ke tekun bahar al-aswad na fama da tashe-tashen hankula tun bayan da jam'iyya mai mulki ta georgian dream ta yi ikirarin samun nasara a zaben 'yan majalisar dokokin da aka gudanar a ranar 26 ga watan oktoban da ya gabata wanda 'yan adawar suka ce an tafka maguɗi ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an tsare mutane 700 saboda tada zuma da rashin bin doka da oda sanarwar ta ce masu zanga-zangar sun yi ta jefa abubuwa daban-daban da suka hada da duwatsu da kwalabe da kayayyakin karafa ga jami'an tsaro a cikin dare kuma ma'aikatan ma'aikatar harkokin cikin gida goma ne suka jikkata Zanga-zangar ta biyo bayan sanarwar da Prime Minister Irakli Kobahiski ya yi a ranar Alhamis ɗin da ta gabata, wadda ta ce Georgia ba za ta buɗe tattaunawar shiga tarayyar Turai ba har sai shekarar 2028, wanda ya haifar da martani mai zafi daga 'yan adawa da zanga-zangar ta kwanaki biyu. al'ummar kasar iceland za su zaɓi sabuwar majalisar dokokin kasar a yau bayan da aka samu saɓani kan batun shige da fice da manufofin makamashi da kuma tattalin arziki wanda ya tilasta prime minister janyewa daga gwamnatin haɗin gwiwa Wannan shine babban zaɓe a Iceland tun bayan matsalar kuɗi ta shekarar 2008 da ya lalata tattalin arzikin tsibirin arewacin Atlantika ya kuma haifar da sabon yanayi na rashin zaman lafiya. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni da cewa ƙasar na iya sake faɗawa cikin wani rikici tare da samun goyon bayan jam'iyyu uku masu mulki. Prime Minister wanda aka naɗa shi a watan Afrilu bayan murabus ɗin magabacinsa ya ƙoƙarta wajen haɗa ƙawance da jam'iyyarsa ta 'yancin kai tare da jam'iyyar Progressive Party da kuma jam'iyyar Left Green Movement. Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu kasar Ghana. Yayin da ya rage kasa da kwanaki goma a gudanar da babban zaben kasar Ghana na bakwai ga watan Disamba. Hukumomin tsaro sun tabbatar wa 'yan kasar cewa sun shirya tsaf don tabbatar da cewa an yi zaɓe lami lafiya. Daga sararin samaniya zuwa kan tituna ana ɗaukar duk matakan da suka dace don tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Hawwa Abdulkarim ta aiko mana. a sansanin sojan sama na ghana jami'an tsaro sun kara ne. wajen atisayi na shiri tare da tabbatar da cewa suna cikin shiri wata kwana hukumar ta bayyana cewa za ta gudanar da sintiri a sansanin samaniya don samar da taimakon gaggawa a duk inda ake bukata yayin zaɓe flight lieutenant Dini sadiq maiga ɗaya daga cikin limaman sojan sama ya ce so kamar yadda kuka san kowane lokaci a shirye muke a mu ne mu ganin cewa garin namu kasan zama zaman lafiya kowane lokaci mu buɗe yake yadda mm. za a yi a yi zaman lafiya a ghana to wuri kamar lokaci kamar haka to eh, dama ba wai kwana muke yi ba amma to shi mu kara falkar da junanmu kuma mm. muna kara dogon cewa ne zaman lafiya sa wannan tabbas ne muna ciki kuma labari na tafiya inda ya kamata insha Allah daga headquarter 'yan sanda 'yan sandan Ghana ta sanar da cewa ta kara kaimi wajen shirye-shirye na tsaro rundunar ta ce za ta tura jami'an tsaro zuwa dukkanin yankunan sassan kasa domin kula da doka da oda. Daya daga cikin mai magana da yawun 'yan sandan ta ce babban speta na 'yan sanda ya yi kira ga al'ummar Ghana da su kasance masu bin doka tare da haɗin kai da jami'an tsaro domin tabbatar da kwanciyar hankali. As part of the briefing, we touched on our deployment plans. Daga cikin bayanai, mun yi magana kan shirye-shirye da muke yi na tura jami'an tsaro a wuraren zaɓe daban-daban. Abu mafi muhimmanci da Spector General na 'yan sanda ya jaddada shi ne wanda ni kuma nake so in maimaita shine tabbatarwa ga al'umman wannan kasancewa. kwamitin tsaro na zaben kasa sun shirya don tabbatar da doka da oda duk wani dan kasar ghana na iya fita cikin kwanciyar hankali don yin amfani da hakkinsa na zaɓe sponsor general ya kuma aika da gargaɗi ga duk wanda ke da niyyar aikata duk wani nau'i na tashin hankali cewa jami'anmu sun shirya sab don fuskantar duk wata wata matsalar da za ta taso. Duk da waɗannan tabbacin jama'a na cikin fargaba kan yiwuwar tashin tashin hankula da ake ganin a matsayin wuraren tashin hankali a baya. Alhaji Faisal Mustapha Dodo gaskiya an shirya in ka shiga cikin gari kana ga akwai abin da ake cewa election fever ya shiga ko'ina kowa dai na zancen siyasa inda muke a baya muna ga akwai barazana tashin hankali saboda me in ka duba shugaban jam'iyyar ndc shine shugaban former shugaban kasan john dramani mahama ya nuna cewa shekaran gaba ba dai je kotu ba eh, sunana abbas ayub baba guni mutane da dama na fargaba duba da yadda ita jam'iyyar npp take so ta yi ta zarce cewa za a break 8 bangaren ta ne suna cikin wato rashin natsuwa sai da an yi zaben da an kare A nasa bangaren kuwa shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Ado ya jaddada cewa za a gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Yayin da yake jawabi ga 'yan ƙasa ya ce gwamnati tana yin duk mai yiwuwa don tabbatar da tsaro ga al'umma da kuma tabbatar da cewa zaɓen ya zama abin alfahari ga Ghana. Ghana will once again demonstrate a democratic maturity through the conduct of free and fair elections. Ghana za ta sake nuna sanin darajar demokuraɗiyyarta ta hanyar gudanar da zaɓe ta 'yan adalci da gaskiya ina so in tabbatar wa dukkanin 'yan gane cewa mu za ta ci gaba da kasancewa mafi karfi kuma ba za a taba samun tangarɗa yayin da nake shirin sauka daga ofis zan iya kokari na girmama wannan demokuraɗiyyar don ceto ghana da makomar ghana ga al'ummar da za ta zo nan gaba daga sojin sama 'yan sanda zuwa ofishin shugaban ƙasa hukumomin ghana suna nuna jajircewarsu wajen wajen ganin an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali. Hawawu Abdulkarim Yunfaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. A da Hawawu da wannan rahoto yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington da ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin zai ci gaba da kawo muku tattaunawa ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsara ta kasar Ghana reshen yankin arewa maso yammacin kasar Muhammad Hashim Sidi Madani akan matakin da hukumar kiyaye hatsarin ke dauka yayin da ake shiga watan Kirsimeti ga kuma babban zaben kasar ranar bakwai ga watan Disamba lokutan da ake yawan samun hatsara a kasar Ghana. a makon da ya gabata bakon namu ya kai inda yake mana bayani akan tarukan da suke shirya wa direbobi a tashoshinsu domin wayar da kansu ga dai bayanin nashi wayannan taron da muke yi mafi yawanci muna kiran yan jarida idan mun gama taron suna interview fannin mu sannan su yi ma wayan da kuma aka gayyace su interview idan ka ji jawabin da suke bayarwa kana ganin cewa eh suna murna suna farin ciki da wannan kiran da muka musu kuma idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya muna da fitoci ne na hasari muna nuna musu domin su gani ya kara tsorata su idan suna cikin mota direba na abin da bai kamata ba su yi korafi domin biyan da kai nan kana biya ne direba ya da kai inda kake ya fi kai inda za ka lafiya ba kana biyan shi ne ya ji halatar da kai ba sai sa idan ka gan yana wani abu wanda ya take doka ko bai kasance bai kamata ya yi ba ya kamata kai ma ka yi korafi domin idan ka yi shirin tafi idan loren ya hafka ma asari kai ne wanda za ka rasa ranka sai sa suna karba eh suna karba yanda ya kamata suna karban kwarai da gaske. To an sha ganin kuna irin wannan gangami a kowace shekara musamman an kai wannan lokaci da ake shiga ana tunkaro watan kirsimeti kuma ga ma shekarar zaɓe kuma duka za su zo lokaci guda amma ana yau ana samun yawan hatsira to shin wannan gangami na bana zai bambanta da abin da aka saba gani a baya ko gangami ku kare amma duk da shi direbobi ba su abin da ya kamata nasiha dai yadda muka faɗi muna nasiha mu muna iya mu idan mun sanar jama'a suna karba to amma yadda ababa ke kasancewa yau da kullum gaskiya abu ne wanda mu da kanmu yana damun kasa da kanta tana bakin ciki idan hasari ya faru domin za ka gani kada kanka kana mamaki wani abu ne ke faruwa me yasa ababa ke faruwa haka ganganci ne a wurin mai tuki ko kuwa ganganci ne wurin fasinja wannan Allah shi ne masani. Kayi da siya mai shi na karba eh da hannu biyu biyu amma idan ya fita sai ka gan wani bi abin da za ka ji ma ya fi wanda ka ji shi a bara. Sai sa mu dai ba mu yanke kauna kuma ba mu bari iyon mu ta yi sanyi. gargadi dai kowane lokaci mutum yana bukatar eh, a ilmantar da shi yana bukatar gargadi namu muna yi kuma muna kara rokan eh, yan sanda su ma su kara taimaka mana domin su ne wa'anda suke ganin cewa an yi aiki da doka eh su ne wa'anda suke ganin cewa an yi aiki da doka hmm. idan ka direba ka hango shi yana duban da ya kai tare iyaka kamata ne ka rike shi domin gudun nan da yake yi zai iya hallakar da wani wanda shi bai san shi ba bai san sha ba idan ya fail break za ka ga ya je ya hafka ma wani wani ma yana shiga ma gida ne gaba daya wani kuma ya shiga ma shop wanda yana kusa da hanya sai sa to da yawa ne muna ganin ganganci ne a wurin masu tuki domin yanzu haka wannan lokacin da muke kwarara ka ga me shi ya fito hanya ya zo ya zan da akwai gajiya tare motar da kanta tana bukatar hutu domin ka fito da ita wuri mai nisa ya kamata ka bata lokaci ta futa amma domin ya zo ya yi ke jama'a a tasha sai ya ce ya kamata ya juya ya koma sai sa muna kara ilmantar da juna muna kara ilmantar da manya na tashoshi idan ka san tashanka yana zuwa wuri mai nisa ne ka tabbatar cewa su nan da zai tashi direba biyu ke idan wannan ya yi tuki awa fudu awa biyar ya sauka ya zamna gefe ya ba wani hanya shi ma ya ci gaba in ka je aka an samu kwanciyar hankali babu wani matsala amma idan mota ya zo ya iske jama'a sai ka gan kuma domin jama'a na nan ba motoci yana kuma sauri yana gaggawa ya kuma doki jama'an nan ya koma da su inda ya fito sai ka an je an hafka yi. so da yawa yana fitowa ga mu ne domin mu idan mun kasa hasari gaba a hmm. kan mun yi masa kaso dari hmm. tisa'in da biyar yana fitowa ga mu mutane ne biyar nan sauran biyar nan yana fitowa ga hanya da motar dankanta amma tisa'in da biyar gaba yanka yana fitowa ga mu mutane ne kuma ma wannan biyar da ya sauran ma mutum ma kana da kuma rabo a ciki domin motan ka san kukanta idan ka tashi da mota yau ka san kaman kukanta ya sake yadda ka tashi da ita jiya ba haka bane yau ka san kaman matsala na tare da mota sai sa idan ka kyale ka tashi kai taurin kai ka wuce da mota mota ya hallaka ba motan bane kai ka hallaka da mutane domin motan ya nuna maka cewa ban jin daɗi ko kuwa ina da matsala sai ka ce a'a to na tashi hanya kuma muna kukan hanya idan an gyara hanya lokacin muke kara ji kamar asari na yawa hmm. an gyara muna hanya lokacin muke kara ji asari na yawa a cikin karta to yaya za mu yi shin mu bar hanyar ba ta ko dai mu gyara domin idan an gyara hanya sai direba ya ce ai hanya na kwance hmm. mu tata amma idan hanya baka da kyau yana tafiya yana sannu a hankali ne sannu a hankali har mota ya fita to yanzu wake da halaki mu da mutane sai sa ya kamata mu mai da hankali a cikin aikin da muke ka ce za ka yi aikin tuki ne aikin tuki kuma ba kai ka tashi da motan ka kamar jihar ashanti ka je arewacin ghana alhalin ba kowa a cikin mota ta yi sai an cika tukun mota ta tashi sai sa aikin mutane kake yi aikin mutanen da kake yi da kamar hankalin hankalinka kuma ya fuka ko ya komo kan mutane idan hankalin ka na kan mutane kowane lokaci ka yi abin da ya kamata domin ka je da su lafiya ka komo da su lafiya To madalla a nan ne muka kawo ƙarshen wannan tattaunawar sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin shi bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta kasar Ghana reshen yankin arewa maso yammacin ƙasar. da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya an gaida na gwamma yanzu kuma lokaci ne da za mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta imel. To za mu fara da sakon radio Nuhu na bubuka ya ce muna jajanta ma 'yan uwa da iyalan mutanen da ibtila'in hatsarin kwale-kwale ya ritsa da su a jihar Neja. Da fatan Allah ya ji kan musulmi ya kiyaye gaba. Shi kuma haɗabi mai kwamfuta mai yama mayama a jihar Kebbi, Najeriya ya ce, Matakin da ƙasar Chadi ta ɗauka na janye yarjejeniyar tsaro da ƙasar Faransa. tabbas hakan shine mafi alkhairi duba da yadda suke son ganin kasashen afirka sun koma bayi allah dai ya kara shiga tsakaninmu da su amin wannan sako kuma ya ce muna marhabin da haɗa hannu da gwamnatin Nijar ta yi da wani ƙwararren kamfanin sarrafa kayan amfanin gona da ke Chengdu a lardin Shingwa a ƙasar China. Ganin cewa mataki ne da zai taimaka wajen haɓaka sha'anin noma da kuma rage asarar da ke biyo bayan girbin amfanin gona. Da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga sani mai lange-lange yalwa ya wuri. shi kuma shehu adamu ya ce zuwa dai ya fi saƙo gwamna umar bago a jau ɗaya ga watan disamba tabbas masu cewa an yi alhali ba a yi ba ido zai raina fata a wannan rana domin gwamna zai zo ya gani da idan shi allah dai ya kai mu lafiya ta wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. rundunar sojin isra'ila ta ce ta kashe wani ne da take zargin yana da hannu a harin da hamas ta kai mata na ranar bakwai ga watan oktoba sannan kuma tana gudanar da bincike kan ikirarin cewa mutumin ma'aikacin kungiyar agaji ne ta world central kitchen Hukumar tsaron farar hula ta Gaza ta kuma bayar da rahoton cewa an kashe ɗaya daga cikin jami'anta a hare-haren da aka kai a yankin Jabaliya da ke arewacin Gaza. Kamfanin dillancin labaran Falasɗinawa Wafa ya bayar da rahoton cewa ma'aikata uku na cibiyar bayar da agaji mai zaman kanta da ke amurka world central kitchen sun mutu a lokacin da aka kai harin kan wata motar farar hula a kan yunis da ke kudancin gaza Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce shigar ƙasarsa cikin ƙungiyar tsaro ta NATO zai iya kawo ƙarshen abin da ya bayyana a matsayin zafaffen yanayin yakin da Rasha ke yi. A wata hira da kamfanin dillancin labaran Sky News ya yi da shi a ranar 29 ga watan Nuwamba. Zelensky ya ce a shirye yake da yarjejeniyar tsagaita wuta idan yankunan Ukraine da ba a mamaye ba sun faɗa ƙarƙashin kariyar NATO. wannan da yana zuwa ne a daidai lokacin da zababben shugaban amurka donald trump ya soki biliyoyin dalolin da amurka ke bawa ukraine tun bayan da rasha ta fara yaƙi a yankin 'yan tawayen mayakan siriya sun kwace ikon akasarin birnin aleppo birni mafi girma a siriya a karon farko tun shekarar 2016 kamar yadda wani mai sa ido kan yankin siriya ya bayyana a yau asabar To masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana a jimu da mu na dare. Yanzu a madadin Zahra Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci Mr. Alfred Santos. نيئة إشام أجل لكي مكو سلمة مع السلامة